barkanku da yamma sunana sunni tambaya na shine me yasa mata ba a ba su dama a addinin musulunci su iya sakin mazajensu ba yar uwata ta yi tambaya ne kan. me yasa mata ba a ba su daman yin shika abin da yake kunshi a cikin shika yar uwata a takaice za ki iya kasa shika zuwa gida biyar na farko in aka samu amintuwar rabuwa tsakanin miji da matan na ɗaya kenan na biyu shine mijin shi kadai yake so a raba auren na uku shine in an gindaye sharaɗi kafin a yi auren in har matan ne za ta auri mijin. in akwai yarjejeniya amma asali karfin shika an ba wa namiji ne alkur'ani dalili zan yi bayani amma a tsari na auren addinin musulunci ana iya gidda sharuɗa mata tana iya gidda sharuɗa kafin aure matukar bai saba ma sharuɗan addini ba za ta iya cewa bana ban yarda mijina ya sake kara auren wata ba saboda yin auren mata biyu ba dole bane a musulunci in mijin ya aminta a haka sai a yi auren in kuma bai aminta ba kowa sai ya nemi wanda ya dace za ta iya gindaya ban yarda ka kara aure ba matukar ina raye a wannan duniyan amma ba za ta iya gindaya doka ba wanda ya saba ma hukuncin Kur'ani kamar bana so ka dinga yin sallah saboda yin sallah wajibi ne za ta iya gindaya sharaɗi bisa tsari haka kuma za ta iya yankewa tana bukata ta rabu da mijinta ana kiran wannan shekan esma na uku kenan kashi na hudu in har ba a gindaya a cikin sharuɗa ba in har tana buƙatar shika sai ta tuntubi mijinta ta gaya masa bana so in zauna da kai ta buƙaci mijin ya ba bata shika kashi na biyar shine in mijin har bai yadda ba kuma mijin yana muskuna mata za ta iya zuwa gurin waliye ko kuma ta je gurin shari'a ta buƙaci shari'a ta shigo domin ta samu a raba aurensu in har mijin yana cutar da ita ko kuma baya ba ta hakinta za ta iya zuwa gurin shari'a domin a ware auren su to kin ga har mace tana da daman yin shika amma in har ana tafiya a kan tsari mijin shine aka ba shi dama amma me yasa saboda a aure wanda zai iya samun asara namijin ne ba macen ba macen riba take samu In aure mace tana bangaren karɓani. ne Kur'ani ya faɗi a suratul nisa'i sura na hudu aya na hudu bawa sadaki wa mata a lokacin da za a yi aure a lokacin aure namijin shi yake bayarwa wa macen abin da za a sarrafa a yi auren kudin zai iya kasancewa mai yawa kuma ka yi tunani kafin ta yi aure hakki ne akan maza nauyinta akan babanta ko yayanta bayan aure nauyin ya koma kan mijinta kwaɗanta ya lura da cinta shanta abincinta lafiyanta da komai da komai in kuma aka samu shika hakki ne iyayenta su ɗauki nauyinta in kuma ba iyayenta hakkin ya koma kan al'umma anguwansu in al'umma ba su ɗauka ba hakki ne akan gwamnatin ta ɗauki nauyinta ko ta ina tana da gatanta in har aka samu rabuwa namiji ya yi shika shi ya yi asara kaga matan tana ɓangaren karɓa ne tana da dama ta sake yin sabon aure da ta yi aure ta samu sabon miji amma shi mijin in har zai sake aure dole a kansa zai sake sabon biya ne in har aka ce an bawa mata cikakken yancin yin shika da su ta aure ne suna ta shika su yi ta samun kuɗi to waye asara mijin ne to sai Allah ya kare wani miji wannan matsayin to haka tsarin yake a cikin addinin musulunci saboda in har aka yi shika namijin ya bi tsananin asara a kan macen abin da ya shafi kuɗi da sauransu mata ta kan samu ɗauki daga 'yan uwa jihanta ko kuma ƙasanta saboda haka allah maɗaukaki ya kare mazaje amma duk da haka 'yan mata tana so in tana so ta raba aurenta za ta iya samun shika za ta iya tambaya mijinta ya sauwake mata in hakan bai yiwu ba za ta iya zuwa kotu sannan sai a ware aurensu ina ga kin gamsu da wannan amsan nawa